Jama'a assalamu alaikum yau da gobe shirin matasa kuke saurare da yammacin nan na Alhamis goma sha 18 ga watan Agusta daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. Da kuma ta VOA Hausa.com a intanet da ma ta Facebook kai tsaye a shahin VOA hau. VOA Hausa a Yamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuna iya kama shirin kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. a faɗin ƙasar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya fm a birnin kwanni masu gabatar muku da shirin jamila kabiru fage usman ahmad kabara da halima jimrau Gidauniyar Gates ta Bill Gates da uwar gidan shi Melinda ta bai wa jihar Borno taimakon tsabar kuɗi wuri na gugan wuri har dalar Amurka miliyan ɗaya domin a tallafa wa 'yan gudun hijira. kuma tun ranar lahadi gwamnatin jihar borno ta kaddamar da rabon kayan abinci ga 'yan gudun hijira a ƙauyen minok mai kimanin tazarar kilomita 65 daga maiduguri babban birnin jihar amma abin tambaya a nan shine 'yan gudun hijiran nan abinci kawai suke bukata ko kuwa gaskiya akwai matsala akwai babban damuwa don ba asibiti babban matsalar mu a nan wani wuri da gaskiya abinci ne gaskiya babban mu akwai akan iyali gaskiya makaranta ma mu suna ta fama da rashin makaranta don ka duba duniya nan ko ka gina gida duka ka ba ma yaro baka bashi ilimi ba duk banza ne kwamishinan lahiya na jihar borno dr haruna michelia ya yi ƙarin bayani akan taimakon da bill gates ya bayar wannan tallafi da aka yi a gaskiya ko yau din ina wucewa mutanen da suna cikin gari wato a host community ana kan raba musu abinci kullum ana kan raba abinci To za mu buɗe layin waya domin ku bugo ku gaya mana irin darasin da kuke ganin attajiran jihar Borno za su koya daga Bill Gates wanda ya ba da kyautar kuɗi har dala miliyan ɗaya domin tallafa 'yan gudun hijirar jihar Borno inda ba garinsa ba balle kasarsa ku biyo mu a yau da gobe shirin matasa. To da farko ga tattaunawar Jamila da Dr. Haruna Michelia, kwamishinan lahiya na jihar Borno. rahotanni da dama sun nuna cewa da akwai yanzu wani hali da mazaunan da suke idps suke fuskanta na harkar kiwon lafiya musamman ma an ce da akwai camp din yanzu da aka ga cewa polio ta dawo wani irin bayani za ka yi mana game da harkar shi kiwon lafiya a su idps ɗinnan sannan kuma matakan da kuke ɗauka ta bangaren ku nan gwamnati da kuma yadda kuke harka da masana kiwon lafiya domin a tallafa wa mazauna idps ɗinnan. to madalla tambaya da kika yi daidai ne in kina lura tun 2011 muna fama matsalan kuma dama muna da camp wajen ashirin da wani abu a sansanin maiduguri wayannan camps din da official camps wanda ana musu komai na zancen abinci da kiwon lafiya da kuma kyautata rayuwarsu wayannan camps ba mu samu matsala ba har mun fara relocating ɗinsu mun cire su daga makarantun da suke da to amma biyu da uku da suka wuce akwai local government kusan ashirin wanda wayannan mutanen suka ririke suka trafin mutane kuma a ciki to shekara da ta wuce towards the end da kuma wannan shekaran da sojojinmu suka yi yaki sosai da su shine aka fara samu new mutane sun fito daga inda dama ba su da dama su zo kusa da inda ake abubuwa na kiwon lafiya so wayannan wuraren sun kama da kamar area su mangono kamar area su kukawa wajen baga kenan kamar area su eh, dikwa bama goza dambuwa da sauransu to wayannan mutanen sun yi ɗiba wasu shekara hudu wasu kusan shekara biyar ba ma iya rici ɗinsu mu ba su abu muke na kiwon lafiya kamar su immunization da sauransu to cases biyu da kuka ji aka samu ɗin ɗaya a jere ɗaya a koza koza ita ce dama headquarter na wannan caliphate lokacin da suna da tare da kusan 20 local governments din nan sai recently ne muka fara samu zuwa muna zuwa wajen su muna musu immunization da abubuwan kiwon lafiya kuma don binciken da muke kai ce sama muka yi fikin wannan kek wannan na jere din wanda local government ne kusa kusa da maiduguri amma ainihin waɗanda aka same su da wannan abu sun taso ne daga marte amma bisa ga tsari in mutum ya riga ya bar inda suke har ya yi sati biyu eh, fiye da sati biyu a inda suka zo suka zauna za a ɗauki cewa wannan local government da suka zauna fiye da sati biyu ɗin shi yasa jere ta zama a cikin lokal gaman da aka samu wani amma ainihin mutanen gaskiya daga daga martini martini da har yanzu ma za mu da yankin mu shiga mu fita kamar yadda muke so mu yi aikin da muke so. Yawwa game da tallafin da Bill Gates ya bada na 1 million dollars a cash donation ta yaya kake ganin cewa za a taimaka taimakawa kiwon lafiya da ma kuma taimaka musu wajen gyara muhallinsu kasancewa kamar yanzu an an da hankali akan ba su isasshen abinci. Wannan tallafi da aka yi a gaskiya ko yau din ma ina wucewa mutanen da suna cikin gari wato a host community ana kan raba musu abinci kullum ana karraba raba abinci waɗanda suke cikin camps na da da camps sabobi wanda aka kakkafa eh, wuraren da ba mu iya mu je yadda muke so din duk ana sayan abinci kai musu waɗanda kuka ji an yi ta labari a bama an ciro su daga zambiza da yunwa ga wani abu yanzu da aka kawo su mai dubu wajen dubu ɗaya da ɗari tara in kika je inda suke zama yanzu sai yaran buga bol suke yi kowa ya warware kuma tu ya fita a gaskiya kuɗin nan ya taimake mu kwarai da gaske a sayan abinci da kuma kara abubuwa na kiwon lafiya abin da zan iya faɗa shi ne eh, kuɗin nan an yi amfani da shi yadda ya kamata kuma mutane suna samu biyan bukata domin samu wannan kudin. yau wato wani irin kira za ka yi wa kamar a ce sauran attajirai da za su na Najeriya musamman ma waɗanda suke daga 'yan asalin Borno da su iya yin kamar abin da shi Bill Gates ya yi domin a taimaka wa mutane saboda faɗan wannan ba gwamnati ba ne ba kaɗai za su iya dole sai mutane sun sa hannu. Haka ne. To eh, in ana magana a tajira a Afirka gaba ɗaya number ne ɗan Dangote. Kuma gaskiya ya yi rawan a zo a gani. yan kwanakin baya ya zo ya ba da donation na kusan biliyan biyu na cash and kind ya turo treloli na siminti yanzu wajen eh, trela ɗari da saba'in da takwas na kejin. kuma wanda za a fara rebuilding da shi kuma yana taimakawa ta eh, su abinci da sauransu so gaskiya ya taimaka mana sosai mutane daban-daban daban sun taimaka da bankuna da masu ɗan hannu da shuni da sauransu ana taimakawa amma har yanzu dai muna kira da babban murya don har yanzu matsalan akwai shi don haka duk wayanda ah, suna da allah ya albarkace su su zo su tallafa kuma za mu wa kowa transparency ana sayan kayan ana gani ana rabawa mutane suke amfani da shi. Ina ga mutane masana masu kiwon lafiya fa su kuma fa ta za su iya taimaka kamar ma dai in ma ba in cash ba in kind domin irin ya zama cewa hannun kowa ya shiga ciki domin a samu taimakawa mutanen nan ta fannin ma kiwon lafiya musamman. Kin ga kamar yanzu da wannan abun ya bullo satin da ta wuce a gurguje muka je wayannan wuraren guda biyu aka yi investigating aka yi immunizing duk yaran a wanda suke area kuma muka yi sakin duk contact ɗinsu muka eh, ɗauki samples to kin ga zuwa abu haka akwai issues na logistics military suna taimakon mu suna raka mu suna kai mu wannan wuraren amma kin ga kamar motoci da za mu yi amfani da shi kamar kilo kilo saka magunguna har yanzu muna bukatar da dama da wannan irin special food nutrients rutf ana kiransa abu ne wanda kamar powder man aka hada zai zama kamar kunu mai karfi nan da nan yaron da yana da malnutrition sai kiga ya mulmule wannan ma har yanzu muna bukatar su magunguna ma har yanzu muna bukatar su don haka a cikin fannin gefen lafiyan da magunguna da irin special abincin da kuɗi da kuma wanda za mu iya mu biya more workers don a taimaka a yi rikin duk nuk an kane a taimaka wanda suke bukatan taimako wannan ma akwai. Usman? Eh. Halima. Ya kaji Hausa Jamila. Eh? ɗau Masha eh. Allah tabarakallah. Ba Amurka ba Amurka ta ji Hausa. <laughs> Bari mana eh. ƙara gogewa ku gani. Hausa ya ke. <laughs> To yan gudun hijirar nan da Bill Gates ya ba da dala Amurka har miliyan ɗaya domin biya musu bukatu. Suna da bukatu da yawa da suke bukata wanda suke so daga wurin gwamnatin jihar ta Borno. To amma ta mai da hankali a kai ko kuwa ba wai magana abinci kawai da kayan noma ba halima yawa to yanzu ina tare da wasu daga cikin waɗanda suke wannan sansanin 'yan gudun hijira na waru a nan abuja zan so kowa gabatar da sunan shi sunana mary paul daga michigan local government sunana ishaku john daga goza local government sunana simon rahide daga goza local government to mr simon menene babban matsalanku a wannan wurin babban matsalan mu a nan wannan wuri da gaskiya abinci ne domin waɗansu da yawa suna kawo kumfilin waɗansu ma za su yi kwana uku kwana hudu sai in je in yi tattali a samu lebra kamar ya samu dawa waɗansu kuma suna sayar da fiya wata kamar su samu abin da za su ci ma bakin to gaskiya akwai damuwa musamman kamar waɗanda ba su da mataimakiya wanda za su taimake su kamar gwamraye da irin waɗanda aka kakashe masajinsu suna da wahala kwarai da gaskiya Ishaku John kai kuma meye babban damuwa ka a wannan sansanin? Babban damuwar gaskiya makaranta ma yaran mu suna ta fama da rashin makaranta. So mu ana ta kore su a makaranta ma don PTA wanda ya kamata ya samu yayi karatu ba zai iya samu ba. Madam menene babban damuwa ku ana? Eh to gaskiya babban damuwar mu akwai akan iyali. kamar yadda dan wannan ya faɗa akan makaranta kan gaskiya muna fuskanta babban matsala akan makaranta don in ka duba duniya nan ko ka gina gida duka ka ba ma yaro baka ba shi ilimi ba duk banza ne yanzu babban abin da muke nema zaka gani yaran mu kara zube suna faman yawo da gyada akai masara danye da wasu abubuwa daban-daban suna faman yawo da shi inda kamar muna gida ne gari lafiya ne ai ko da primary school na makarantar nan dole zaka zanna kana faman noma ka samu dan naira goma ka ka ɗiba wake guda biyu ma ka ji ka sayar da shi ai dole zaka samu kuɗin makaranta ka biya ma yara annan dai kawai mun gode wa sarkin gari nan da shi da hakimi da jama'ansa kuma ba su bar mu ba sun ba mu filaye muna faman taba dan gona dai amma Allah kuma bai kawo mana amfanin gonan ba musamman kamar gefen abinci gaskiya akwai matsala kamar gauraye waɗanda kalilan da aka kashe mai gidansu da waɗansu kuma da aka kashe babanansu suka zo suka ɗoro a nan gurin yara da yawa suke zube a kasa ba abinci ni karan na ma ranar juma'an da ya shige wancan ban da wannan akwai wata yarinya na same ta tana tallan gida sai na ce ke ki zo baki makaranta ne daga ina kike sai ta ce mu daga gwaza sai ta ce ba kuɗin biyan makaranta sai na ce ba kuɗin biyan makaranta sai da akwai wani mutum da na waye shi shi malami ne daga karo yana koyarwa a karo sai na yi mishi magana sai na ci gashi fa mutane mu nan gaskiya ya zan yi ne shi to shi headmaster ne yayi a waru nan in je makaranta din da safe ran juma'a in same shi sai in kira shi a waya sai in ba ma shi headmaster din waya sai su yi magana da na yi haka yan mata nan guda biyu aka ba su fom aka cika sunayensu shine ya zai siya musu uniform kuma ya ɗau nauyi headmaster din ya ce ba za su biya ko kuɗin PTA ba to a haka ana taimake mu ɗaya ɗaya a cikin guda biyu an samu mutane goma haka suka yi haka ai ka gani mun huta a wani gefe mm. kare nawa kan wannan sai dai muna roƙon gwamnati da ya ɗo mataki a yi abin da zai taimake masu gudun hajira musamman gaskiya kamar yadda ana ce ana taimaka ma masu gudun hajira ba kwanan nan ba wannan shekarar nan har ya fita ma ba ba ba sami wani tallafi daga wajen gwamnati wanda zai taimake masu gudun hajjira ba mm. to gaskiya dai sai dai ba abun da ya fi wanda an faɗi amma ni na tallafa mana yadda za mu samu ko da mu da mun dan yi secondary school ko da za a iya ba mu ko fili mu dan buga bacin mu koyar da yaran ma shi ya fi ni dai ta ilimi ne na fi so a dan kara mana kwazo zuwa awu na mata masu juna biyu da kuma kiwon lafiyan yara ƙanana wannan ba a samun damuwa cikin sana to gaskiya akwai babban damuwa don ba asibiti kai kuma ka fita ka ji ka nema dan 200 da zaka auna masara kwano daya da shi ka nika da shi ka dan tuka ma yara ka ce zaka ba ma mace ta je asibiti da shi ai ka gani an kwana da yunwa a gida to in gaskiya gwamnati za su iya su mataki akan wannan maganin su kawo mana su zo su ce mana ko annan health center na warun na suka kawo suka zuka zuba wurin sun ce wannan musamman dan idps ne in sun shigo ko haihuwa gefen aifuwa su aizal ne su detol ne wani su abubuwan da mata masu aifuwa suke amfani da shi in an tara duka aka basu an aje a wurin din ka gani duk macen da ta zo wurin din ko akan haifuwa ko yaro bashi da lafiya irin su magani malaria nan aka tattaro su aka kawo wurin ai ka gani mun samu sauki a nan gurin dan naira ɗari biyu da zamu ba su ka gani zamu siya abinci da shi iyali su ci a gida. Mr. Mm. Shaku yanzu kai baka tunanin komawa gida wata rana? To ina tunanin komawa ne yadda na gaya maka ina tunanin komawa ko yau Allah ya yarda ya gyara mana guri muna da hope na zuwa gida. Amma ai an ce sojoji sun karɓo da yawa daga cikin garuruwan nan ba garin ku a ciki? Gaskiya ba garin a ciki. Wani gari kenan? ina kirawa local government a jihar kirawa ne a goza local government a local government ɗin goza a goza ne har yanzu yana hannun yan boko haram garin har yanzu yana nan tare da su amma sojoji sun ce sun karbo duka garuruwan na fa'anin yan boko haram gaskiya gare mu ba karbo ba haka ma suna da fama gashi nan ma suna ta hana mutane masu yi walwala akwai Mr. Simon kai garin ku fa gare mu muna nan a cikin gefen goza wanda ana kiran shi sabon gari ba. amma ai sojoji sun karbo garin ku Eh, to kwanan baya dama sun watannin da ya wuce dama an ce an karbin garin amma kuma daga baya an ce boko haram sun saka koma wurin yanzu zai baka tunanin komawa kenan a daidai wannan lokacin eh, to dama nufi na kam na son komawa da shike ba karbo ba amma na ce cewa an karbo za a gani a saka koma wannan to dole ne inda ka zauna na da shike ba wani matsala za mu makale amma tunani na dai da ko da yau ne garin ya yaro na da niyan komawa ina so yi magana batun magana yadda aka ce wai an karɓa garnuka can sama duk wanda ya ce an karɓo garnuka daga borno zuwa har adamawa karya yake yi dama dama zan ce mun cika ne akwai dan mutane kaɗan a wurin kamar musamman har aka kai hari a cikin Gulop a wurin bakin dutse aka kashe mutane guda shida kuma aka fafuke da mutane a cikin su wani mahanjin shi yana waje mai suna william wannan kiran da mun ji jiya a nan gurin a cikin waru kenan kuma musamman yadda suke ce an karba wurare kwanakin baya na tuna a cikin wannan wata kuma ina jin sha bakwai ga wannan wata sha biyu ga wannan wata aka tura abinci za kai cikin gwaza da sojoji da mata eh, duka aka ɗibo su a kam za kai su gwaza sannan a hanya wayannan mutane suka fito musu a hanya suka fafare su sojoji suka gudu mutane suka kakkashe mutane goma sha shida to irin wannan ana faman gaya mana cewa an karbi gida kowa sojoji sun yawa gida eh kam sojoji suna kokarin su amma har yanzu dai mutane nan suna gari to ke kina Abuja ya kika ki samu wannan labarin duka ni da wana daga gida karshen watan da ya shige nan ne na dawo daga gida ah to tunda kin je gida gida ya kyau kenan ai a wani gida ya kyau kullum kana jin dirin bindiga kan kai eh, ai gida bai kyau ba kai lokacin da gida yana lafiya ai kowa zai bacci daga dare har garin Allah ya waya a cikin lokacin da ya ga dama ne zai tashi Mr. Shaku me zaka rufe da shi To sai dai muna neman tallafi daga gwamnati ne sauran kauyenmu da ba karɓa ba a yi mana tallafi shi kuma mu yi koma gurin mu lafiya. Mr. Simon me yayi magana ka na karshe? To muna roƙon gwamnati da ya yi aiki da niyan da gaskiya amma banda wani yana yaudara ana ce cewa an yi kaza an yi kaza amma muna ji kuma daga baya kuma ba haka ba. Idan za yi abu da gaskiya a yi da gaskiya. to musamman kamar sojoji wannan suna ce cewa mun kwato wacan za a gani kuma daga kiwayen inda sojoji yake zama shine wurin da babu boko haram amma kiwayen gaba da su ba za su ya wuce ba to haka ne muke je labari a waje waɗanda muna waya tare da su har ma akwai sauran yan wana waɗanda suna kan dutsen zalidva amma sun kasa hannun da za su fita to zalidva a hakan nan to dama an fado musu a kwanan baya har an kakashe tufafi daga cikin su gaba da kyar waɗansu mijin karfi suka gudu suka kwana a cikin kogon dutse amma sun ce ba za su bar gari nan ba to an ce gashi ma duk gaba daya dutse nan boko haram ya riga mamaye shi gaba daya dutsen zalido a wannan lokacin a wannan lokacin haka to muna roƙon gwamnati ya yi matakin da gaskiya ya Allah kuma a Mala Usman na ga kana rausayawa tunda ka san daina cewa kana rangaji ne. A rangaji kake. Eh, rausaya kai rawa Halima. <laughs> kenan ka na koyi eh. akwai bambanci kenan tsakanin eh. rangaji yawwa rangaji ai kin gani ne yawwa ai ba su gani ba <laughs> amma to rausayawa fa a <laughs> ah, ba ai ne kuma nayi ai to ma saurare yanzu kuma lokaci ne na tattaunawa kai tsaye da ku ku hmm. kira mu ku gaya mana irin darasin da kuke ganin attajiran jihar Borno hmm. za su koya daga Bill Gates wanda ya bada kyautar dalar amurka miliyan ɗaya mm. dala miliyan ɗaya mm, ba dangin ya bani baba ba sini ba sadada bai san su ba daga mm. yawa domin a tallafa wa 'yan gudun hijira jihar borno Shirin yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da ku Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Wato lambar ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato plus sannan a ƙara ɗaya. To ma saurare ga kiranmu na farko daga Kaduna. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Hajiya Halima Allah ya saka muku da alheri da ke da Halima da Usman gaba ɗayan ku. Amin da Jamila yawa wake magana. kai tsaye kuna magana da yaran nan ne Yusuf Mabalo da ke garin Saminaka Lera Local Government yaran nan da yake jin inda do ya so ki hada shi da Naziru wata rana daga Kano Allah bai yi da mu ba. Yawa Malam Yusuf me zaka ce game da wannan kyautar dala miliyan ɗaya da Bill Gates ya ba ya bada domin a taimaka wa 'yan gudun hijira a jihar Borno. Hajja Halima Malam Yusuf Mabalo. Muna jin ka Malam Yusuf Mabalo. Na. Eh me zaka ce? a gaskiya ni ina so a takaice abin da nake so a ji halima hmm. waɗannan mutane a attajiran najeriya gaba ɗaya ba na borno kawai ba duk wanda yake da kishin allah ya bashi dukiyar da zai taimaka ma waɗannan al'umma da abinci da kuɗi da duk abin da ake taimako da kayan lafiya a halima mu muna so a taimaka saboda akwai kuɗi a najeriya ni ina ganin duk duniya ba ma kamar mu a kuɗi sai dai kasar saudiya wallahi na yadda Allah ya saka muku da alheri yawa mun gode sosai da fatan attajirai sun ji wannan kira na malam yusuf mabalo mm. to ga wani kira mun samu halo eh. salamu alaikum Amu alaikum salam hajja halima barka da rana lahiya lau da usman da jamila ma duk muna tare muna nan mun yi baka ne muku fatan alkari Allah ya taimaka muku amin wa ke magana yawwa mai magana dan juma mai shago ko kai ne daga karamar hukumar sanya da ke jihar kano najeriya to dan juma mai shagon dai na rike dan juma mai shago daga karamar hukumar ina daga karamar hukumar sanya tsanyawa tsanyawa tsanyawa na san tsanyawan nan ko mm, tsanyawa kano mm. to aji halima dan wani kauye kaɗan arewa da ita eh, yawwa to me zaka ce akan wannan wani wani darasi kake ganin attajirai musamman na jihar borno dan kalubale ne wannan eh, mm. yawa me za gaskiya wannan kan hajiya halima ya kamata a ce sun dau darasi ba dan karami ba su na tsof wannan ba kasar ke ba ba jinsin ba ba yaren ke ba ya ɗau wa'innan makudan kudade ya taimaka musu mm. gaskiya ba ma a tajiran jihar borno ba kawai a tajiran najeriya tun da najeriya muna da manya-manyan masu kuɗi a gaskiya ya kamata a ce sun darasi ga wannan Eh, malam dan juma ka san wani da mu ce kai ne dangwatan tsanyawa idan wani abu ya ah, taso idan kai eh. idan kai dan juma na tsan idan kai kwance kwance ka ɗauki wasu kuɗaɗe makudai ka bayar za ka ga sauran attajirai za su bi kenan dole ne sai attajiran barno su za su yi jagorancin ba da irin wannan taimako amma sai gashi daga waje wallahi daga waje abun mamaki kuma muna da waɗanda za su iya taimakon nan ko ba na wannan mutumi ya kamata a ce kafin na wannan mutumi suna taimakawa in bayan Allah. Ya wato mun gode sosai Malam dan juma mai shago yanzu daga Kano ka ko kai karamar hukumar tsanya da ke jihar Kano. To mun gode sosai yau yanzu za mu je Sokoto. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Wake magana daga Sokoto? Abdulaziz ne daga karamar hukumar mulki ta Ilela. To Abdulaziz muna jin ka. Eh to ni ra'ayina akan wannan yan uwanmu a tagare waɗanda muke da su a Najeriya su yi ƙoƙari kamar yadda wannan ba Allah ya taimaka haka su ma in Allah ya sa suka taimaka Allah zai linka musu kamar mafi yau ma abin da suka taimaka da shi. Mm. Saboda haka wannan ƙalubale ne da dukkan wanda yake da halin bayarwa bai bayarwa. Mm. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam mun gode sosai Malam Abdul Azizi daga Illela da fatan sun ji to ga wani kira. Hello, salamu alaikum. Malama Halima ina miki barka da wani. Barka da yawa ke magana. Eh Malama Halima suna magana da Ikirama Isa ne mai rediyo Sheti Tamboyi Jega daga jihar To Ikirama muna jin ka ni da Jamila da Usman me eh, zaka ce? Jega ba To a gaskiya ne na da ƙara kira musamman da su a tazai su kamar a tazai waɗanda a can garin Maiduguri ina ƙara ko gare su so a Allah su ƙara taimaka saboda kai ga yana haka ma ya kamata ina tsarin kila ma haka da shi bilgata ya yi. ina tare kila insha Allah insha hmm. Allah kila ya kara da zaburar da su a tazai na garin Maiduguri kila su kara taimaka ma jama'a hmm. to muna godiya mm. to mun gode sosai eh, malam ikirma line nashi na dan tutsu tutsu to ga dukkan mm. alamu hin ka san mm. galibi jamila da usman idan irin wannan taimako ya shigo za a dan nuna an dan dauki dan kaɗan an dan ba waɗanda aka ba domin su amma akwai sauran gaskiya ba za su eh, sai a samu matsala wani lokaci saboda ni ina ganin dala miliyan ɗaya ba karamin kuɗi ba ne abincin eh abinci dole mm. saboda rashin abinci shi yake haifar da rashin lafiya rashin lafiya ta haifar da bukatar magani to kaga a basu mm. abinci a basu magani a taimake su da muhalli ma mm. kudaden nan sun isa sun haka akwai bukatu da yawa eh, ga kira daga katsina yawa hello salamu alaikum wa amin wa alaikum salam wake magana daga katsina garba garba garba lamba to garba lamba daga faskari lokacin eh to muna karamar hukumar faskari faskari to malam garba lamba eh, na faskari mana jin ka me zaka ce eh, ni shawarar da nake so in bada hmm. ita ce gwamnati ya kamata ta rungumi malamai a ci gaba da roƙon Allah akan wannan al'amari hmm. domin ina ganin shi ne kawai mafi sauƙi ga wannan hitina ko kuma tashin hankali da ya samu kasan nan hmm. idan aka samu malamai aka ci gaba da roƙon Allah ina ganin insha Allah Allah zai kawo ƙarshen wannan abu Eh, a huta lahiya da garba lamba da dikiti mana nurt da shi mai france askar lokal ganna eh to mun gode sosai malam garba lamba yawwa bari mu leka facebook mm. Muhammad Sambo ya ce akwai mahimmancin ƙara taimakawa al'ummar da Boko Haram ta ɗaiɗaita a shiya arewa maso gabas mm. Da Muhammad Sambo jalungu Taraba. Sai Sani Muhammad ya ce Allah ya ba su ikon kaiwa mabukatan. kaji ya yi mm. magana mai mahimmanci mm. sai muhammad mustapha gire ya ce suna fama da yunwa mm. hassan ibrahim kuma ya ce kun shirya jamila da, usman hassan ibrahim ya ce jamila mm-hmm. halima mm-hmm. and usman allah ya karfafa ku amin allah ya karfafa ku kuma wurin sauraron amin amin mun gode malam hassan sai shamsuddin aminu ya ce ya kamata masu halin a nan gida najeriya su yi koyi sa'annan masu alhakin rabawa ko manajin fans ɗin su ji hmm. tsoron allah su yi adalci su kuma cire son zuciya gaskiya dala miliyan yawa san zuciyar nan shine babban al'amari mm. sai datta abubakar wanda ya ce shirin yau da gobe allah ya sa manyan masu kuɗin mu koyi da bill gates amin daga datti mai unguwa gumau ku tashi lahiya ga abubakar ahmad roni ko to abubakar ahmad roni ya ce hajiya halima ba ba ɗaukar darasi game da taimakon da Bill Gates ya a'a ba ɗaukar darasi game da taimakon da Bill Gates ya bayar ba mm. wallahi da yawan masu kuɗin ƙasar mu ba sa sauke nauyin da Allah subhanahu wata'ala ya ɗora musu na mm. zakka da kyautatawa mm. bare har a yi tunanin koyi da wani kuma kin san misali idan mutumin da yake cikin ƙauye ko irin garuruwan iyaye da kakanninmu za ki ga kila dala miliyan ɗaya wurin miliyan 400 ta naira fa ake magana a naira ko a naira miliyan 400 kusan haka wallahi tallahi mm. sun ishi yan gudun hijiran nan su ci su sha su samu kulawar kuma ina ga ya kamata duk sauran yan gudun hijiran jihar Borno da suka rarrabu suka warwatsa a wurare mm. yanzu ya eh, kamata su ma a raba da eh, su su eh, ma su su yi rajista su haɗa kai su yi magana da murya ɗaya saboda su ma su je su samu rabon su masu wurare mm. iyakacin shirin kenan da fatan attajirai musamman na jihar Borno kun ji kuma za ku taimaka. sai gobe da izinin Allah ku huta lahiya haka ba ruwanta a yau da malalaci yau gyara